ga watan maris na shekarar 2018 za mu leka abubuwan da ya faru musamman a nahiyar kasashen turai don ganin irin wadar da aka toya a wasannin kwallon kafa a yau din za mu fara ne da kasar spain inda a jiya aka fafata a gasar la liga mako na 26 a jiya kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta lagares da kwallo hudu da nema dan wasan gabata na tony griezmann shi jefa duka kwallayen hudu a raga atlantico bilbao wata ta shi doki ɗaya da ɗaya tsakaninta da valencia sai kungiyar kwallon kafa ta malaga wacce ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta sabiya da kwallo ɗaya mai ban haushi getafe a gida ta doke da portugal a da kwallo uku da nema eba ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta villarreal da kwallo ɗaya mai ban haushi a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real Betis da kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad da misalin karfe uku da da misalin karfe bakwai da rabi na yammaci a gogon Najeriya. hai layo da misalin karfe tara na dare kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas za su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mai rike da kambun teburin a gasar ta La Liga mako na 26 kungiyar kwallon kafa ta alabes kuwa a yau za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta labenta ne da misalin karfe tara da rabi na dare idan muka dawo kasar ingila kuwa a gasar fa cup wato cin kofin kalubale na kasar ingila a jiya kungiyar kwallon kafa ta tottenham ta doke charlie da kwallo shida da nema a gasar da suka fafa ta karo na biyu bayan a karo na farko su tashi wasan biyu da biyu yanzu haka kungiyar ta Tottenham ta samu zuwa kaiwa ga wasan kusa da na kusa na karshe wanda za a buga shi a ranar Asabar 17 ga watan Maris da muke ciki na shekara 2018 inda za su haɗe da kungiyar kwallon kafa ta Swansea City domin fafatawa. ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta wiga a gasar ta yabe za su fafata da Southampton ne a wasan kusa da na kusa da na karshe Manchester United a gida suna tare kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove a FA Cup da sai kungiyar kwallon kafa ta Leicester City su ta da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Har ila yau a yau a kasar Ingila za a buga babban wasa a bangaren Premier League mako na 28 wanda ba a samu damar buga shi ba a baya saboda wasu dalilai. inda kungiyar kwallon kafa ta arsenal za ta karbi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta manchester city da misalin karfe 8:45 agogon najeriya nijar kamar da kasar chad inda a karawarsu ta farko manchester city ta doke kungiyar kwallon kafa ta arsenal da kwallo uku da daya sai dai a kwana hudun da ya wuce nan kungiyar kwallon kafa ta manchester city har ila yau ta sake samun nasara kan kungiyar kwallon kafa ta arsenal a gasar cin kofin kalin kaf na kasar ingila inda ta lallasa ta wasan karshe da kwallo uku a filin wasa na Wembley. daga nan za zamu leka kasar faransa inda ake fafata a gasar coupe de france a gasar coupe de france din wasan kusa da na kusa da na karshe wato quarter final a je kungiyar kwallon kafa ta psd ta yi ruwan kwallaye a cikin ragan marcel da kwallo uku da nema inda a league din su na da ya wuce kwana hudu da ya wuce kungiyar ta psd ta doke kungiyar marcel din da kwallo uku da daya chamberlain a gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta strasbourg da kwallo daya mai ban haushi a yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta con da kungiyar kwallon kafa ta lyon da misalin karfe tara na yamma yammaci ko na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. a sauran labarun kuwa da mu leƙa ƙasar faransa ne a inda har yanzu muna can kasar faransa don sanin irin abubuwan da ke faruwa a kungiyar ƙwallon kafa ta paris saint germain inda ake fafata wasanni a kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain din bayanai na nuni da cewa dan wasan gabanta na mai suna Neymar ya zamo za a yi mai aiki wato tiyata a kafarsa bayan da ya samu rauni a kara wadda suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Marcel a gasar League One wanda suka doke Marcel din kwallo uku da Neymar kungiyar ta PSG ta ce ta masa aikin ne a can kasarsa ta haihuwa wato kasar Brazil karshen makon nan sai dai wata majiyar na nuni da cewa mahaifin Neymar din ya ce dan wasan na iya kaiwa sati shida ko takwas kafin ya dawo filin wasa inda hakan ke ganin na iya shafar cewa dan wasan ba zai samu damar fafatawa a wasan da kungiyarsa za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba na cin kofin zakarun nahiyar Turai zagaye na biyu da za a yi a kasar Faransa ranar 16 ga watan watan Maris na shekara 2018 da muke ciki inda a karawarsa ta farko kungiyar kwallon kafa ta ta real madrid ta doke psg da kwallo daya da kwallo uku da daya dan wasan dai ya zo kungiyar kwallon kafa ta psg ne daga kungiyar kwallon kafa ta barcelona akan kuɗi fam euro miliyan 225 kasantuwan ba wani dan wasan da ya kai shi tsada a bangaren tamola a duniya ya kuma buga wasanni har guda 30 a kungiyar ta PSG ya samu nasarar zirara kwallaye guda 29 ya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.